karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wanda ya zo daidai kinan da karfe 7 agogon tu da na ghana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkan da sake saduwa ga muhimman kanun labaran duniya na wannan lokaci ma'aikatar kula da harkokin wajen faransa ta karbi bakuncin wakilai 127 daga kasashe 106 na duniya yayin taron tsara hanyoyin kawar da matsalar karancin abinci a duniya za ku yi cewa ministocin harkokin wajen kasashen mali burkina faso da niger za su kaddamar da wata ziyara birnin moscow na kasar rasha yayin da shugaban amurka donald trump ya kaddamar da sabon tsarin karbar haraji kan hajojin da ake shigarwa a amurka sai ku gyara zama ga kuma labarin yadda muka same su musamman da wannan labari wanda ya shafi ma'aikatar kula da harkokin wajen faransa wacce ta karbi bakuncin wakilai 127 daga kasashe 106 na duniya yayin taron tsara hanyoyin kawar da matsalar karancin abinci mai gina jiki na duniya da aka kammala a birnin paris yayin taron mahalartansa sun amince da aiwatar da alkawura sama da 400 kan hanyoyin inganta samuwar da abinci mai gina jiki musamman tsakanin ƙananan yara a faɗin duniya ibrahim malam goje ya haɗa mana rahoto a kai matsalar karancin abinci mai gina jiki ta ɗauki kashi arba'in da biyar a matsalolin da ke haddasa mutuwar ƙananan yara a faɗin duniya shugaban ƙungiyar fararen hula masu yaƙi da matsalar ta karancin abinci mai gina jiki a najeriya malam adamu sodangi na daga cikin mahalata taron na paris ya kuma min tsokaci kan matsayin najeriya a wajen taron shi nutrition abu ne wanda is multisectoral wato abu bangarori da yawa ɗaya daga cikin abun da najeriya take so ta cimma shine a ce kowane ministry da yake da wani gudunmawan da zai yi wajen cimma wannan buri na, na nutrition to ya zama yana da department na nutrition a ministry ne Na ziyarci wasu iyalan da ke da yaran da ke fama da wannan matsala. Jummai Bala ita ce mahaifiyar Hamisu, yaran da yanzu haka ya kai shekaru kimanin hudu, amma baya iya tafiya ko magana sakamakon wannan matsala. baya iya cin abinci mai kyau sannan ga yanayin da yake bayi da kuzari a jikinsa har ta kai ma ya kai shekara hudu babu karfi a jikinsa sosai baya rarrafe baya tafiya har yanzu dai yana zaune ne dai a haka takin da muka dauka dai mun garzaya da shi asibiti mafi kusa alhaji muhammad inuwa bello tsohon jami'in hukumar unicef ya shawarci gwamnatin ta najeriya ta yi abin da ya dace shi al'amari na abinci mai gina jiki wani babban al'amari ne wanda mu Najeriya ta yi rikon sakainar kashi da shi. Idan baka nemi abinci mai lafiya ka gina jikinka ba, to rashin lafiya ta Tawagar ta Najeriya ta ƙudiri aniyar ganin ta wayar da kan al'ummar ƙasar musamman iyaye. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, Arafai Hausa. a gashi kai ibrahim malam goje gwamnatin mulkin sojan nijar ta sallami mutane fiye da hamsin da ake tsare da su a gidan yari kamar yadda taron tattauna makomar kasar ya bayar da shawarwari sai dai daga cikin waɗanda aka saka har da ministocin hambararren shugaba muhammad bazum da sojoji da kuma masu fafutuka ministocin harkokin wajen kasashen mali burkina faso da niger za su ziyarci birnin moscow na kasar rasha a wannan mako a daidai lokacin da kasashen sahel da rasha ke kokarin karfafa alaka kamar yadda ma'aikatan harkokin wajen kasashen da ke karkashin kungiyar ios suka sanar kasashen macen afirka da ke karshen mulkin sojan da suka yi juyin mulki a shekarun baya bayan nan sun kulla kawance da aka fi sani da kungiyar kasashen sahel wato ios kungiyar da ta fatattaki sojojin faransa da sauran kasashen macin duniya inda suka koma kasar rasha domin samun tallafi na soji majalisar dattawan kasar togo ta farko ta kammala zamanta na farko wanda aka soma kusan wata ɗaya kenan da ya gabata tare da zaben wakilanta a jiya laraba bari musa barke wani fitaccen jigo a fagen siyasa kuma makusanci ga shugaban kasar shine aka zaba a matsayin shugaban majalisar dokoki ta biyu na majalisar dokokin togo na tsawon shekaru shida zai shugabanci ofishi mai mutane tara wannan zaɓe ya kawo ƙarshen tsarin naɗa majalisar dattawa rahotanni da kasar mali na cewa wasu mutane ɗauke da makamai sun yi garkuwa da kantomar karamar hukumar mulkin asongo na yankin gawo da safiyar jiya laraba ahmed abba na ɗauke da ci gaban labarin bayanai na cewa an yi garkuwa da ahmed ag aklini a daidai ƙauyen noniya mai tazarar kilomita arba'in daga ansongo kan hanyarsa ta zuwa gawo da sanyin safiyar laraba 'yan uwa da iyalan babban jami'in gwamnatin ansongon sun shaida wa kamfanin dillancin labarai na ap cewar maharan sun buɗe wa motarsa wuta kafin su yi awon gaba da shi da direbansa sai dai wasu majoyi daga yankin sun tabbatar wa rap garkuwa da jami'in amma sun ce maharan ba su tafi da direban ba shi dai babban titi tsakanin ansongo da gawo ya yi ƙaurin suna wajen kai masa hari daga ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi da kuma 'yan fashi da makami da ke kwace dukiyoyin al'umma ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wata ƙungiya da ta ɗauki alhakin garkuwa da kwantomar. to sai dai yanki ne da kungiyoyi masu ikirarin jihadi da ke biyayya da isis da kuma alkaida ke cin karansu babu babbaka 'yan sanda sun tabbatar da lamarin ba tare da ƙarin haske ba sai dai sun ce suna gudanar da bincike a jiya laraba ne kwamitin da ke yaƙi da 'yan tawayen sudan ya bayar da rahoton cewa an kashe akalla mutane 85 a hararen da aka kai a kudancin birnin khartoum cikin mako ɗaya wannan asarar rayuka ta zo ne bayan da kusan mako ɗaya kenan da sojojin na sudan suka fatattaki dakarun rsf na tsawon shekaru biyu suka kuma sake kwato babban birnin kasar khartoum da kuma fadar shugaban kasar shugaban kasar senegal basiru diomaye ya yanke shawarar canza sunan wani babban titin birnin dakar da aka baiwa sunan tsohon shugaban faransa charles de gaulle a jiya laraba basiru diomaye ya kira sabon titin samun 'yancin kai mamadu diya diya wanda ya mutu a shekara ta 2009 yana mai shekaru 98 shine firaministan kasar senegal na farko bayan da ta balle daga karkashin mulkin mallaka na faransa a shekara ta 1960 yayin da de gaulle ke kan karagar mulki shugaban faransa emmanuel macron ya tattauna ta wayar tarho bayan share watanni da takwaransa na algeria abdelmajid tebun a daren litinin farkon wannan makon tattauna da ake kallo a matsayin wata hanyar share fagen kawo ƙarshen takaddama ta diplomasiya kan yadda algeria ta ki mayar da 'yan ƙasarta da aka kura da tsare wani marubuci mai ruwa biyu bualem sansal da kuma dakatar da hulɗar tsaro tsakaninta da faransa shugaban amurka donald trump kamar yadda aka ji a labaran duniya ya kaddamar da sabon tsarin karbar haraji kan hayoji da ake shigarwa a amurka matakin da zai shafi kasashen duniya ga baki daya a daidai lokacin da sauran kasashe ke cewa za su mayar da martani da ya dace ta hanyar labtawa amurka haraji daidai wa daida umar sani na ɗauki karin bayani Sabon harajin ya kama daga kaso goma bisa ɗari ne zuwa sama kuma ya shafi duka harajoji daga kowace ƙasa ta duniya face waɗanda suke cikin wata yarjejeniyar kasuwanci da ake kira USMCA da ta haɗa Amurka, Mexico da kuma Canada yayin da haraji kan kayayyakin da ake sarrafawa a Turai zai kasance na kaso 20 bisa ɗari su kuwa waɗanda Switzerland za ta shigar Amurka zai kai kaso 50 bisa ɗari akwai wasu ƙasashe aƙalla 60 da gwamnatin Trump ta bayyana cewa san ba sa yi wa amurka adalci saboda haka nasu harajin zai fara aiki ne daga ranar tara ga wannan watan na afrilu a game da kamfanonin kera motoci na kasashen ƙetare kuwa harajin kaso 25 bisa ɗari da aka sanar na fara aiki ne daga karfe na daren ranar laraba inda shugaba trump ya zargi gwamnatocin da suka gabata da cewa sun gaza tsina na komai wajen kare muradun amurka shi dai trump ya ce yayin da amurka ke la'akari da muradun sauran kasashen duniya amma a wannan karon ya ɗauki matakin lafta haraji a kansu domin kula da bukatun al'ummar amurka Umar Sani kada kai nisa rikicin gabas ta tsakiya na ci gaba da jan hankulan 'yan majalisun tarayyar turai inda yanzu haka wasu ke dada bayyana damuwa ganin ta yadda Isra'ila ke ci gaba da yin gaban kanta da da kiraye-kiraye da kasashen duniya ke yi na ganin sojojin Isra'ila sun kawo karshen musgunawa Falasinawa musamman ƙananan yara da mata. Munir Saturi ɗaya daga cikin masu fafutuka kuma ɗan majalisa a tare da turai na mai cewa. on est dans l'annexion de tout le territoire palestinien. Wannan ce manufar Firayim Minista tanyahu da kasar Isra'ila tun da farko. Kasashen duniya sun yi gum tare da zuba ido tsawon watanni. An sha aikewa da alkaluma na kisan yara da fararen hula da suka hada da mata masu yawa da ruguza iya wuraren rayuwa na mutane kusan miliyan biyu da ke rayuwa a wannan wuri. Baya ga haka, zuwan Trump ya ruguza tsarin baki ɗayansa da iyakoki da ake da su a baya. Muna cikin wani shiri na mamaya ga baki daya na wannan yanki. manufar da ita ce ta neman ficewar falasinawa daga yankin ainihin wannan yaƙi na mamaya ne da nufin samarwa isra'ila wuraren zama babbar matsala ga firayim ministan isra'ila ita ce ba shi fatan ganin falasinawa na ci gaba da zama a wannan wuri da kuma shirin ƙungiyar tarayyar turai a kai ni a nawa bangare ba ni da matsala da matsayar tarayyar turai munir satur kenan takwas da mintuna goma cicip. ya shigo da kayan sana'ati sai umar sani barka da sake dawowa abdullahi sannu da kokari <laughs> barka da suba kaga mustapha a dbc yana motsa ba ka rabu da shi <laughs> to abdullahi bari mu fara da wasu sabbin tsare-tsare da hukumar tsara ka'idojin wasan kwallon kafa ta duniya ifab mhm. ta shigar ifab ta shigar da wasu sabbin tsare-tsare a bangaren alkalanci a sha'anin wasan kwallon kafa yayin taron ta karo na 39 mhm. da ta yi a ireland ko kuma ireland ta arewa sosai eh to daga cikin sabbin kaijojin daga yanzu duk wani mai tsaron gida hmm. da ya rike kwallo har na tsawon dakikoki ko sakan sama da takwas a hannunsa za a yi masa hukunci ne ta hanyar baiwa abokin karawarsa damar buga kwana ko corner ake ake ga mm, mm, mm. maimakon bugun tse na kufra wato da ake badawa a ƙarƙashin sabon tsarin kuma kaftin ɗin tawagar ƙungiyar wanda ke sanye da ɗan hannu ko barasa kenan ga masu jin faransanci mm-hmm. shi kaɗai ne ke da dama ko kuma ke da hurumi ya isar da ƙorafi ga alkali matsa kusan alkali ya isar da korafi wato na kungiyar shi kan wasu hukunce-hukunce da aka yanke ko ba daidai ba ba mai kan kasan da 'yan wasa ne ke yin ca akan alkali idan wasu ma to daga yanzu wannan sabbin ka'idojin da aka amince da su a ranar asabar kin da ta wuce a ireland ko kuma ireland North sun ce kaftin kadai shi ma kuma wanda yake sa da brasar wato dan hannu shi kadai zai matsa kusan alkali sai mai wakiltar kungiyar ma a fagen kuma mai sa da brasar ma idan bai sa da wannan dan hannu hmm. to ba zai iya matsa kusan alkali ba domin ya isar da korafi hmm, hmm. sannan bayan wato ya isa isar da wannan korafin shi kuma alkali bayan ya tantance hukuncin na'urar VAT wato na'urar da ake duba irin eh, yadda aka sai zura kwallo kuma dai eh, na'ura mai raba gardama yawa to daga karshe alkalin zai hito murya sama sai sanar da dukkanin bangarorin irin hukuncin da ya yanke kuma waɗannan sabbin ka'idojin za su fara aiki ne daga bakin sha hudu ga watan juin na, yuli na yuli ba a watan bakwai aha haka a shekara a wannan shekara da muke ciki hmm. yayin buɗe wasanni ko kuma gasanni da za a yi hmm, hmm. a ƙarƙashin fifa to rfi da france 24 sun fitar da sunayen 'yan wasan kwallon kafa sha biyu da suka cancanci shiga gasar lashe kyautar gwanzar dan wasan afirka na mark vivian foye yana ciki akwai sunana eh, to bari mu duba mu gani ka san a na wannan shekarar ta 2025 domin mai gurbin obama Aubameyang dan gabon wanda ya lashe kyauta a shekarar da ta gabata ka san tun a 2009 aka kirkiri wannan kyautar domin karrama mark vivian Foye dan mhm. kasar Kamaru mhm. wanda yanke jiki ya faɗo yana tsaka da wasa a Faransa a shekara ta 2003 mhm. to daga cikin 'yan wasannin da aka bayyana suna su inda ake zaton ɗaya daga cikinsu zai lashe wannan kyautar a bana akwai Himad Abdelli wato dan wasan tsakiya na algeria akwai elias ben sagir dan wasan gaba na maroko akwai lamin kamara dan senegal akwai habib diara dan wasan tsakiya na senegal akwai yahya fufana. wato mai tsaron kwallon tsaron raga na mhm. Cote d'Ivoire ko Ivory Coast mhm. akwai Amin Guri wato dan wasan gaba na Algeria akwai Evan Gissan dan wasan Cote d'Ivoire sai kuma Ashraf Hakimi wato mai tsaron baya na maroko akwai kuma Musa Diakite Eh, dan kasar Senegal Umar Sani akwai Moses Simon dan kasar Najeriya a gurguje ina son tambaye ka a matsayin ka na mai shari kuma wanda ya duba wannan labari wa kake ganin ya cancance eh, gaskiya da wuya a iya cewa kai tsiga wanda saboda dukkan waɗannan mutane saboda bai da kammalawa ba ina muka zancen Moses hmm. akwai Abdullahi Ture dan Gine ba abdullahi isa ba Ture dai akwai Ahmed Junior <laughs> Traore wato ka san kai can kana ƙasa na eh. sha uku ne kai to babu kai Umar Sani a gaishe ka saurare ga wasu daga cikin labaran da muke dauke da su a shafukanmu na yanar gizo wato Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Babban bankin Najeriya ya ce asusun ajiyar kasar na ketare na kunshi da dala biliyan 23.1 a cikin shekaru uku. Kafin tashinsa zuwa Faransa, shugaba Tinubu na Najeriya ya gabatar da gagarumin sauye-sauye kan gudanarwar kamfanin mai na kasar nnpcl gwamnatin sojin Nijar ta saki ministocin tsohon shugaban kasar Bazum da wasu sojoji da kuma masu fafutuka da ke tsare a gidan yari. manazarta na cewa sabon salon farmakin sojin isra'ila a gaza wani yunkuri ne na aiwatar da shirin trump na kwace yankin idan kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon wata gonar kunama da ke jihar Legas a Najeriya wadda ake tatse dafinta domin yin magunguna da sauran abubuwan amfani. ci gaba da bibiyar sashen Hausa na Radio France International a Rafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibi arafai Hausa kumore. Haka yake da fatan za mu ci gaba da kasancewa ko ko za ku ci gaba da kasancewa tare da mu ba ta lokaci ba bar mu shiga shirin na gaba. Gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar ta sallami mutane fiye da hamsin da ke tsare a gidajen yari, kamar dai da taron tattaunawa kan makomar kasar ya bayar da shawarar a yi. Daga cikin waɗanda aka saka har da ministocin gwamnatin hambararren shugaba Muhammad Bazoum da sojoji da kuma masu fafutuka. shin ko me za ku ce a game da wannan mataki lura da cewa daga cikin su akwai waɗanda ake zargi da handamarib da ciki da kuma cinye dukiyar al'umma ko watakila hakan zai taimaka wajen samar da yadda a tsakanin 'yan kasar? sai ku bayyana mana ra'ayoyinku ta hanyoyin da kuka saba. RFI